كما قبض إلا الله لا إله إلا الله أتترك عبدا لا يحب سواكم على سوء حال ولا يبتغي وض لا إله إلا الله ففرق ربي واضوي كل مهامهن لقرب مزار المصطفى حيث اله إلا الله لا إله إلا الله عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب حبهم خير مفترض لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا wasalatu wasalamu ala ashirafil mursalin sayidina wa na muhammadin sallallahu alaihi wasallam yan wa aimana abuwa wato ba mu sani ba ashe datanmu ya kare shi ya sa kuma aka yanke aka nemi data aka dawo karatu kuma allah ya saka muku da alkhairi to ga tukwici kuma eh ina masoya manzan Allah wanda suke so su ziyarci manzan Allah to, ga, fa'ida daga diwani maulana shai ibrahim inyas فبرج كروبي واضوي kula mahamihin likurubi مزار المصطفى حيث ما نهض Mala Yusuf shehu ya ce fa farij kurubi ya rasulallahi a yaye mun bakan ciki na waɗuwi kulla mahamihin a naɗe mun duk wannan kulman daji kungurman daji da suka sare ni suka shiga tsakanina da masoyi muhammadu rasulullahi wannan dajin wannan nisan a nan naɗe mun shi saboda mai likurbi mazaril mustapha in samu kusancin ziyarar annabi muhammadu su ma na had ko da yaushe in na zabura na yi niyya kawai in samu halin da zan je in dawo ta wannan in aka rike shi ana maimaita shi ta wallahi duk lokacin da kai kai na kwan biyu fa ban je ba sai wani ya ce to malam yusuf eh ika mun gare ba gaisa ba zo mana eh wallahi tallahi sai gani from Norway. kudin umra ta zo kudin hajji ta zo eh, saboda albarkan annabi Muhammadu to mu dawo eh, wato wani karatu ne muka dauko da yau wata karatu ma na shirya musamman amma na ce a mu gabatar da wannan a biyo ni sati mai zuwa wancan karatu eh wallahi wani wani yaro ne ya rikitar min da kwakwalwa na wai shi dan bello <laughs> ina ruwan dan bello mai tonon silili ka fahimci zancan wallahi malam inda ka san aljan haka yake yaro kuma ya karanta karatun duk yadda kake bukata ya karantu amma ba shi yake ban mamaki ba yana zaune a china amma sai ya haska maka duk inda aka yi almundahana duk sawun da aka bi a yi abatar da sawun sai ya bi sawun kaf gaba daya kuma sai mutum gaji ya yi sit <laughs> ah malayi su yanzu aka ce ka ci kudin mutane miliyan kaza ga yadda ka bi ga yadda ka bi baka ci ba baka sha ba ba za ka fito ka ce karya aka yi maka ba <laughs> wato shi asa kace shuru an yi set eh inda zaka tabbatar zancen gaskiya ne kenan wato abin ya bani karfin in yi magana akan wannan Allah ya kiyashe ni wato duk abin bani da reference ni ba na so in yi magana in zo in aka kawai gararan a'a sai na samu dalili cikakke yaro nan da na bishi na bishi na bishi. ka bayan zancen ko abinda ya ban karfi na so in yi magana sai wani daga kano kuma su ma 'yan binciken ne sai ya tabbatar da magana ce to yanzu na da karfin yin yi magana ko ba haka ba to da Allah a saurari yaron nan ba next level din nake so ba na farkon nake so ka zo ana fahimtar karatu ai kafin next level din akwai bayani a famina wato in kaki ka tuba yawwa waye wane ne mamallakin apc e na rubuta murtala apc akan cewa ya biya shi kudaden mai da ya sayo da gidajen kuwa. ya biya kan shi kan sannan me kuma wannan shugaban apc na kano ya yi sai turawa kan shi kuɗi mana daga asusun gwamnati zuwa asusun kamfanonin shi na mj da au barin kara kace muku kwamishinan apc kano na ƙananan hukumomi ya sa ƙananan hukumomi kowane su ba shi kuɗi sannan sai tura waɗannan kuɗaɗen zuwa asusun kamfanonin shi guda biyu mj da au daga nan sai me sai yawa talakawa aiki da su <laughs> a'a AU da MJ suna turawa Muftahu hussani da nnn fage waɗannan kuɗaɗe. Su waye su masu canji ne a wafa karamar hukumar fage da ke cikin birnin Kano. Su kuma ya canza wannan kuɗi zuwa riyal sannan su turawa wani kamfani mai suna Next Vision da ke birnin Makka. Na ɗauka birnin Makka waje ne na addini amma APC Kano sun mai da wannan birni mai tsarki wajen kai kuɗin sata. Kamfanin Next Vision kadarori yake sirwa kuma a hankali da kaɗan da kaɗan don kar a gane kudaden sata ne sai da martala apc na kano ya ringa tura naira biliyan goma cikin asusun kamfanin next Na wani biliyan goma biliyan daya shine miliyan dubu saboda haka biliyan goma shine miliyan dubu sau goma da wannan biliyan goma za a iya sayan buhun shinkafa dubu ɗari da talatin ta a iya gina sabbin makarantu firamare guda hamsin akan kowane guda naira miliyan ɗari biyu wannan kuɗi zai biya wa mutane dubu ɗari biyar kuɗin asibiti hannun naira dubu ishirin kowane mutum ɗaya amma mai martalan apc kano ya yi da waɗannan kuɗaɗe ya sayi wani bangaren ɗaya daga cikin shahararrun hotel na duniya wato hilton a birnin makka inda zai ringa sauka kuma ya bayar haya daga cikin hotel ɗin kana hango masallacin kaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan ma kwamishinan apc kano kenan na ƙananan hukumomi a cikin kwamishinoni da yawa da suka yi da kuma shi gwamnan sahibu maka daloli a cikin aljihu da mataimakinsa <coughs> an fahimci wannan karatun yanzu waye kwamishinan kananan kuma wane ne mamallakin Allah wannan an ji guda ɗaya za ka iya ka karya ta ka ce sharri ya yi masa ko ba haka ba to me dalilin da ya sa ni nace zan yi magana wannan me ya bani karfi shine bidiyo na biyu wani abu ne wanda muna da fasin da suka fi na dan bello fasin da muke da su sun dinnin kar dan bello wanda wanda ya dan ɗebo wani abu ne daga cikin abin da mu muka sani to yanzu kamar za ku kaddamar da bincike ne ko ko zai waɗannan bayanan zarge-zargen na shi ɗan bello din za su iya taimaka muku wurin binciken ku ko dai eh, ba wani abu da zai sauya misali daga binciken da kuke misali na maka mun je kotu zan iya karanta maka kes ɗin mun je kotu wannan eh, hilton da aka ce an saya ba karya ba ne wannan eh, kudade mu a nama bangaren zahar zai zan iya baka bidiyon kudaden da ake cancanzawa ba wai ba maganar waɗanda fuskokin waɗanda za su rika da wurin dubu muna su muna da su so daga ba wai ƙarya ba ba ƙarya ba wani abu ne wanda mu a wurin mu is fact amma ina so gaya maka abin da dan bella ya faɗa is a tip of the iceberg abin da mu muke da shi so na abin ne don mutane suke jin tsoro shine kada irin waɗannan abin na dan bello da kuma abin da hukuma ka take cewa makarraban tsoho ko na ganduje haka ya kai ga kwantafan mutuncinsa haka a wurin jama'a a public opinion alhali kuma ko ta karshe ta gano cewa ma ba su da laifi duk mutumin da kaga ya kotu kotu ta tabbatar da cewa ba shi da laifi to darajar su ce ma ta in ka dauko kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce dukkaninmu equality before the law kuma aka ce ma egalitarian society kun su za society ce yanzu a nan zan zo kama yanzu kwanan da muka kes da masu masu hodin din kaya su ne ba kayan gwamnati bane ba ba kayan gwamnati ne ba to shi kenan mun ce su zo kuma sun zo mun zauna da su mun ce na kun fahimci yanzu maganganun nan wato mutanen nigeria sai hankalinmu ya zo gu ɗaya kafin mu cimma burinmu ka ajiye siyasa a gefe ka ajiye dangi a gefe kamar zancen ko a duk inda kake ka kalli gaskiya yanzu fa ma zaɓa da haƙƙu illa dalal yanzu wannan shi din muyi ne sunansa kowai shi ma mai bincike ne kamar efcc yake shi wannan Shi ne shugabanta ya ce maganar da ɗan fello ya faɗa ya ce haka take wannan hotel da an ce asa ya ce pass magana ce tabbatacce kun faji shi kuma ɗan bello yadda ya biyo zancen ko yadda aka tara kuɗin da yadda aka turo kuɗin da yadda aka yi kaza yadda aka yi kaza duk kun ji yadda ya faɗan ko to ni abin da nake so in gaskiya ne ko karya me ya kamata a tabbatar a cikin gabdancen nan sai kawai suka fito suka ce NAPC kano suka ce a kama shi a kama shi akwai adalci a ciki me ya kamata a ce a nemo shi ya zo ya tabbatar da binciken da ya yi amma a kama shi ai ma'ana a kama shi a wulakanta shi kenan ko ba haka ba ne mun yadda Allah ya ce in a ja'akum kun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu alama fa fa'altum nadimina wa alamu anna fikum rasulillahi law yudikum fi kaseerin min al-amri la anittum walakin Allah habbaba ilaykum limana wa zayyana fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuka wal isyan ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim idan mutum ya zo muku da labari to ku tantance in ji Allah amma kuka ce a kama shi ma'ana a kama shi a je a take shi a rufe shi ya ci ya tona asiri wannan shi amma shine ma'anan a kama shi a'a idan mutum ya faɗi magana to eh, abin da yake a shari'a a nemo shi me gaskiyar zancen shi wannan kwamishinan tabbas haka ya faru ko bai faru ba ko sharri aka yi masa yana da kamfani mai suna kaza da kaza da ya faɗa eh haka ne local government arba'in da hudu da suke tura masa miliyan biyar biyar a kowane wata hakan ne eh hakan ne hakan ne kuma ya ɗauki wannan kuɗin ya tura wasu 'yan canji eh haka ne ko ba haka bane su ne 'yan canjin sun canja shi izuwa ga riyal sun tura saudiya haka ne ai zance ba shi wannan yanzu kawai a zance haka ya faɗa duk inda ya faɗa sai ya zo ya tabbatar idan gaskiya ne a kama marar gaskiya a hukunta shi idan karya ya yi shi dan billo a hukunta shi wani ba shi ba ne ba shi ne adalci ba sai aka ce a kama shi shi kuma dan billo sai ya bada 24 hours ya ce ya bada 24 hours in mutanen nan ba su janye su ba to zai je next level <laughs> ina ga masu mafiyan yaro ah! in ka ce akwai wata ai karami ne la ila illallah an ka ce akwai wata guda ɗaya kenan ko ai wannan bom ne mai tarwasa kowa da kowa <laughs> ka bayan zancen ko ba su janye ba 24 hours din da ya cika sai ya sake sake sabuwa to ga sabuwar a a a a ni yaron nan fa ta yaya ibisin jihar kano ta suke jinan jihar kano ne bari na ba ku su mun tabi jama'a kun san wannan matan? da turanci ana ce mata momi da larabci ummi da kuma cansanci ana cewa a yi, amma an fi kiranta da sunanta na fulani to idan zaka bude asusun banki kana amfani da BVN kowa yana da nashi guda daya to mu lura da BVN din momi sannan mu kalli yawan asusun da aka bude da wannan BVN daya biyu uku har guda arba'in da hudu yawan ƙananan hukumi na jihar Kano. To bari kuma mu komo kan kamfanoni. Wannan kamfanin mai suna Safari Textile na momi ne da iyalanta wanda ake turo kuɗaɗe direct daga asusun jihar Kano zuwa wannan asusu. Satar ma babu kwana-kwana direct ake yi ta daga buhu sai tukunya To wannan asusu kana ta bincika shi zaka ga har shafuka ne guda ɗari biyu da tamanin da shida. Asusu ɗaya kenan a cikin arba'in da hudu. Sai kuma asusun boye. bari ba ku labari an yi amfani da kanin abokin dan momi mai suna kabiru a abbas domin bude kamfani mai suna show the general resources kabiru na san baka san wannan labarin ba to ga labari da dumin sa kai ne manaja na kamfani da ake amfani da shi na satar kudaden mutanen jihar kano ga misali ran biyar ga watan mayu na shekara ta 2020 ana an turo kusan miliyan 82 daga asusun gwamnatin jihar kano nan kuma miliyan uku. ga wata miliyan tamanin da biyu tamanin ga wata miliyan sittin da uku to kuma sai mu ɗanyi ƙasa nan kuma ga ana cire su da miliyan goma goma goma wai wani kamfani ne ke da waɗannan kuɗaɗe mg multipurpose services jama'a waya tuna mg multipurpose services yauwa yanzu haka an kasa shi adadin kuɗin da wannan mata momi ta sata amma ana bin sawun sama da naira biliyan 20 nawa ne biliyan 20 to dai biliyan ɗaya yana nufin naira miliyan miliyan na goga miliyan har guda dubu shine biliyan ɗaya miliyan dubu sau ishirin miliyan dubu ishirin shine biliyan ishirin me za a yi da wannan kuɗi to dai za a iya gyara duka matatan ruwa na jihar kano har ma a fara gina wani sabo kar sannan za a iya gina kowace karamar hukuma ta kano sabon firamare guda biyu biyu idan kuma asibiti za a je za a iya biya wa mutane miliyan ɗaya naira dubu ishirin ishirin na magani kuma ita wannan mata ita ce to da Allah da annabi yaya kasan nan za ta zauna lafiya yaya matasan nan yanzu ka raina musu hankali ka bar su da yunwa su gamsu malam mu gaiwa kanmu gaskiya zaman lafiya wallahi ita ce a adalci kaga wayannan yara wannan tilo ne fa daga cikin cikin mutane matasa miliyoyi akwai wanda ma ba sa magana wallahi sun fi dan bellon ilmi suna nan a danke a nigeria malam yusuf ba wannan shi zai baka mamaki ba wani sakon da ya sake jefawa wato idan ka ce wannan yana yi wa aiki ma apc ne ka yi aikin banza in ka ce yana yi wa pdp aiki ki ka yi aikin banza don shi hadari ne gama duniya bai bar kowa ba sai dai in bai ga almundahana din ba yanzu ya ce to inda zai gaya wa mutanen nigeria abin da ake yi a maiduguri da sokoto da kasu da ne su ce da kusan hudu ya kirga ya ce to sai mutane sun rude <laughs> to shi sa mu dawo karatu yanzu amma ku tuna min akwai kaset ɗaya an ji zan amma yanzu mu dawo karatu yanzu kai mai yaudarar kanka ka ki jin tsoron Allah ka ki jin tsoron annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kunya ba tsoron Allah da kake handama kuɗi kana bin sawu iri-iri don kabatar ko ba ka ba kai kana a tunaninka da jin kunyan duniya gwara ta lahira ko ba shi ba ne to yanzu ba a je lahiran ba a duniya ake tonon siliri dala ina rana ina ranan da yau za a ce mutum shi ya saci wannan kudin an fito a duniya ana maganan nan a duniya kuma ba irin duniya na da ba all model wani ma baya kallon labari wani ma baya ganin tv yanzu wani a kauyensu ya kalli wannan a intanet labarin da da baya isarwa mutane yana isarwa yanzu saboda albarkacin waya da intanet to yanzu kawai ‘ya'yanka eh, sun san kai barawo ne matayenka sun san kai barawo ne sirikanka sun san kai barawo ne dangin babanka sun san kai barawo ne dangin jatumarka sun san kai barawo ne mutane anguwanka sun yanzu sun gane kai azalimi ne kai matuci ne mutanen garinku sun gane cewa kai azalimi ne kai barawo ne mutanen state ɗinku sun gane cewa kai azzalimi ne kai barawo ne mutanen kasar nigeria sun sane sun gane kai barawo ne kai azzalimi mutanen afirka sun gane kai azzalimi ne kai barawo ne mutanen duniya su wanda ma bai san ma bai duk sun sani da la akwai tonan siriri da ya kai wannan wannan shine fa yau matubula sara'ir din kamar zance ko tun anan duniyan sha sa duk abin da yau kake inkarinsa a a lahira yanzu duk a duniya ne yake faruwa kar ma ka sha wahala in ka ce baka yadda da lahira ba duk abin da ake fada a lahira yanzu duk misalansu sun tabbata a duniya yanzu ba wannan shi magana yake yi ba to an kai an kawo a lahira din idan ka ce baka yadda ba za a kunna maka tv a lokacin da kake aikata abin ba shi ne karshe kenan ba to yanzu din kana aikata abin za a sa maka cctv a ɗauko ka a ce Eh, ran ka eh, wannan ba kai ne ko ba shi bane ana mika dala kana ko ba shi bane ko ba ka ba duk abin da kake yi sai a sa maka sisi sai a wannan kam dama ba an je lahira ne za to a duniya an hasko ka kana karba ko ba ka ba to da menene ya fi wannan masifa da bala'i yau duk dukiyar da ka tara a Nigeria a ce wannan shine karshen da ake mutane kallon da suke maka tun a duniya me amfanin wannan arziki to mu dawo karatu wallahi alazim sha sa na ce mana lokaci yayi shine Allah yake cewa alam yani lillazina amanu an tahsha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min alhaqqi wai yanzu har yanzu lokaci bai ba mutane su yi saranda su dadu su sadu da su bada gari su toba su koma har yanzu lokaci bai yi ba alam yani har yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa suke sallah suke azumi sai ka je ka same shi ma shine a sahun gaba wani ya bar maka gemu inda kasan shine su ges zai wuce gaba yayi ma sallah wai gashi da wai shi zai yaudari ubangiji amma in kana neman tantirin azzalimi in an same shi an gama amma wai zai yaudari mutane ya gina masallaci a ya kai mutane so what wallahi sai ka da wannan ga masu haƙƙi in ba ka ba wallahi tallahi sai ka gane kuskuren ka lahira billahi lazi shi yasa Allah ya ce alam yani lazina amanu an tasha qulubuhum li zikri llahi wama nazar duk ayoyi da ake saukarwa duk nasihan da ake muku duk karantarwar da ake yi muku har yanzu zuciyarku bata karaya ba ku koma ga Allah Allah ce wala takunu lazina utul kitaba min qablu kada ku kasance mana kamar waɗanda suka gabace ku muka ba su littafi muka aiko musu da annabawa aka zo aka yi musu inzar suka ji tsoron Allah suka kama hanyar Allah bayan tafiyar annabinsu da shekaru ɗarurruka dubbai A abadai abin fakka sakkulubuhum sai zuciyarsu ta kenkeshe ta bushe saboda me tsakanin annabta da yanzu shekaru ya kai 500 wani ya kai shekarar biyu da suka ga sun yi nisa da annabinsu littafin su yana gani ya tsufa duk suka rude zuciyarsu ta kankeshe ta bushe suka rabu da Allah suka rabu da manzon Allah Allah yana ba mu misali fa kar mu kasance kamar wayancan mutane mu ma yanzu shekaru yayi nisa mu da manzan Allah shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ‘yan kai muna gani yanzu mu da annabci mun yi nisa ko ba shi bane hadisan da malaman da suke karanta mana hadisan ba aksarin su azzalumai ne yan damfara ne to yaya kai kuma ya zaka ji shi wa kasirun fasi kuna diyawa daga cikinsu suka zamanto fasikai to kuma yanzu haka kuke so ku zama inji Allah kada ku zama haka mana muna da littafi muna da muna da malamai yanzu kawai zuciyar mutum ta kankeshe ka tara kudin da ba za ka iya ka ci ba ka sha ba malam yusuf duk kudin da aka satan nan fa kar ka ɗauka kudi ne na biyan bukatu a'a duk kudin da aka sata kudi ne na alfahari kudi ne na almubazaranci misali ka hana yara musu yi makaranta kun hana ku gyara mana makarantun talakawa ka gane ko aikin baban giwa da suke yi sai mutum ɗaya ya saci biliyan ɗaya biliyan goma miliyan ɗari ɗari kaza kaza kaza yaronsa guda ɗaya kafin ya gama yunibasi sai an kashe masa miliyan ɗari ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar yaro guda ɗaya ya kai a gina wani makaranta standard secondary ko primary yaro guda ɗaya kuma irin wannan yaran dubbai ne bila adadin a america a ingila a ina ne a ina ne a ina ne a nigeria din akwai irin su abti akwai irin su kaza akwai irin su kaza yaro ɗaya kafin ya gama makaranta a nan nigeria ma ana kashe miliyan hamsin miliyan saba'in miliyan ɗari akwai yaron da in ya tashi zuwa abti aka ce duk tam in ya tashi da sabon moto yake zuwa to da Allah me kayi kudin da yaran talakawa za su je makaranta su yi karatu su dawo an kashe wa yaro ɗaya mutum da ya idan rashin lafiya ya kama shi zai tashi ya tafi amerika ya tafi ingila ya tafi egypt ya je kashe miliyan hamsin ɗari kudi ne su kutumun da za a yi a gina asibiti zai je ya kashe ya dawo kamar yi zancen ko? to saboda haka ina aikin hankali to wallahi wayannan yaran yadda suka taso suke haska suliyan kowa to ku kiya yaran nan wallahi ba za ta wannan fa nasiha ce mai kyau ku rabu da wayannan da suke yi muku zakin baki zalimai da sunan malanta yanzu ina ranar kabiru gombe wai ka duba fa yana hada mimbarin manzon Allah da mimbarin siyasa wai shi zai kare abin da suka yi yanzu da kuna ganin laifin mu malamai da muka ce mu yi musulun musulun da atiku ya tashi fita a izala ya fita ne ko a, asalafiya ya fita ne a ko a fitiyano da tinubu ya tashi fita a izala ya fita ne ko a ina ne ya fita me yasa ba ku tuhumi pdp ba me yasa ba ku tuhumi ka ji fa wannan akwai aiki akwai lafiya wannan akwai kwakwalwa kaifa fa mimbarin kan mimbarin manzon Allah ne wancan kuma mimbari ne na siyasa kuma haka ba su suka cire ɗan takararsu kuma haka ba dokan kasa ta bayar komai sun yadda sun cire su amma ku inda kuka damfari mutane kuka zalunci mutane kuka ce wayannan su ne na su ne su ne mutanen Allah kuka ce musulun musulun a ina a imbarin banzan Allah su a ina suka yi tallan dan takararsu a mimbarinsu na siyasa ne suka yi tallan mimbarinsu ko kai kabiru gombe inda ka bar mimbarin manzan Allah ka je mimbarin siyasa ko ta pdp ka yi tallan dan takararka ba wanda zai ce maka kala amma me yasa mutane suka ce Allah ya isa me yasa suka ce sun ba ku amanar addini kun zalunce su saboda a mimbarin Allah a manzon Allah kuka damfari mutane kuma damfaran da kuka yi din kuma ba dan Allah kuka faɗa ba dan an ba ku na goro ne wallahi ina faɗa da karfi na ne mutum ko ya kai ni kotu ni ma in je in amsa mutum ko ya kai ni kotu ni ma in je in amsa da ni ina da tabbacin an ba su kuɗin wanda ya gaya min shi ne da bakinsa ya gaya min shi ya bayar da hannunsa kuɗin da bakinsa mala yusuf ya gaya min yace ce bangaren su kabiru gombe bangaren su izala na shugaba ɗan garinmu <laughs> sun karbi miliyan ɗari bangaren jos yaya jingir sun karbi miliyan ɗari da bakinsa ya gaya mun bai mutu ba amma da suka karbi miliyan ɗinsa ɗari ɗari da suka sallake gaba cinikin ta yi nisa farashi ya canja kuma gaba yadda ba wallahi tallahi sai suka sai suka suka ci amanansa na miliyan ɗari to ni abu da ya ban haushi to kumiyar masa da miliyan ɗari ɗarin samara. a ranka da da eh, da mun yi ciniki miliyan 100 amma kasuwan ta canja saboda haka ko za ko ka kara ko mu miyar maka da kudinka ba shi ne gaskiya ba yawwa wani ya bada ɗari da hamsin ko ɗari biyu da hamsin ko ba haka ba sai ce ai eh, ranka da eh, da girman kujera ka kai ga kai ga naka i hakuri wannan shine adalci ko ba haka ba amma suka karbi kuɗin suka cinye kuma suka je suka yi tallan wani wanda kuka yi talla din shi ma ba dan Allah kuka ce musulun musul yanzu ku dawo in ba ku yarda da magana na ba waye ne shugaban musulun musulun din a cikin malaman ba na Jos ba ya fi zurfafawa ba a ciki yaya jingir da Allah zai kama yaya jingir me ya faru ya ce musulun musulun hatta yana gayawa mataifakinsa fa ya ce ina kiranka zuwa ga musulunci a'a ya ja kaya malam yaya me ba da magana <laughs> ai shege ne kare gani ne nan wannan dala Allah ya ne mata ai tuni zai saukar da kai akan shoulder ka gane ko hatta yana gaya wa sambo rugaci kuko ya ina kiranka zuwa ga musulunci saboda shi yana wancan fatin yanzu ya kafirta wannan shi ne musulun musulun amma da Allah zai kama ka dubi ba wani jarraba wanda Allah ya yi wa ya jingir ya kira duk malaman da ya yadda da su manya-manya shugabannin kasa ya ce a zo a yi kuriya akwai kuriya malamai manya-manya kusan hamsin da bakwai ko nawa suka zabi a yi ɗaya bangaren su kuma mutum bakwai ne ko nawa ne suka zabi bangarensa da yake so an fahimci karatu? amma yanzu in akwai Allah me ya kamata a yi kuriya ne, sunan manzan Allah ne yanzu dama me ya ta ake yi kuriya ba a samu rinjaye ba ne to yanzu na yadda wanda kuka zaba shi ne gaskiya mu je mu yi in dai Allah kake so amma bayan an yi hakan fa ninkin ba ninki ba bambancin sai ya ce a musulun musulun ka fahimci zancen? to da Allah zai kama shi kuma sai bidiyonsa ya sake fita ya ce ina fantami ga kanan kana zaune tsohon minista ko ba ka kai ba ya ce ba kai ba ne shugaban kasa ya aiko ka waje na ga candidate shi mu yi shi da Allah ba ta nakudi a cikin maganan nan kai ka ce mu yi shi dan musulun musulun daga baya kai da bakinka ka zo ka ce a'a shugaban kasa ne ya aiko minista a yi wannan shi ne kandidin nashi yanzu ba ta nakudi tun farko don Allah aka yi ba don Allah aka yi ba ta saboda haka wallahi tallahi ba za mu daina ganin ba daidai ba in wannan shi ne ɗabi'armu wannan shi ne malanta wani malami gago da shi ma na gani bari samu ku wannan bidiyo guda ɗaya kafin mu yi magana wai me malanta ya zama ne a kasan nan wai kana gani gaskiya kurukuru ka ki faɗanta to in ka je wajen Allah me za ka faɗa yanzu da Allah wannan mutumin nan shine abin zargi ko malamin nan shine abin zargi kuji dan bello da har yanzu Kana magana. Wannan da ke GRA Nasarawa. Wannan da kyar suke iya ganin abin aka rubuta, yana taimaka musu wajen wasa ne na malamai shida, amma mai malami zai bukata da zauna a waje, wannan ba ba ɗalibai wajen ajiye dabbobi ne. Gana a cikin wata shahararren firamare da ke unguwar sharaɗa. Waɗannan ɗaliban da kuka gani kowanne yana da kujerarsa da bencinsa na zama. amma anan kawai koya musu zama a ƙasa ake ga staffroom na zamani wannan ajin babu kofa gaskiya akwai kawai dai ganin ne ba za ku iya yi ba bandakuna a wannan makarantar har sun yawa guda goma sha shida ne aka tanada wa ɗalibai dubu idan har ilimin firamare shine gimshiki na tattalin arzikin al'umma to kuma abin da za mu ce wa kano da firamaren ta sai san barka saboda a halin yanzu ɗalibai da malamai da ma al'umma baki ɗaya suna samun ilimi ingantacce mai rai da lafiya a birnin kano Wannan rescos Primary School ce da ke jihar Nasarawa. Wannan allon yara da kyar suke iya ganin abin da aka rubuta. Amma yana cikin. Da Allah an gani? To, wai wannan mutumin yawa ga ɗayan. wannan shine rufin ajin da nake koyar da 'ya'yan wasu wannan shine daban ajin da ake koyar da 'ya'yana wannan shine daban ajin da nake koyar da 'ya'yan wasu wannan shine allon makarantar da ake koyar da 'ya'yana wannan shine allon makarantar da nake koyar da 'ya'yan wasu wannan shine wundan ajin da ake koyar da 'ya'yana wannan shine wundan ajin da nake koyar da 'ya'yan wasu wannan shine staff room din makarantar da ake koyar da 'ya'yana wannan shine staff room din makarantar da nake koyar da 'ya'yan wasu nan ne staff room din makarantar da ake ake koyar da 'ya'yana nan ne cikin sabrin ɗin makarantar da nake koyar da 'ya'yan wasu nan ne filin wasan makarantar da ake koyar da 'ya'yana nan ne filin wasan makarantar da nake koyar da 'ya'yan wasu wannan shi kaɗai ne desk ɗin ajin da ake koyar da 'ya'yana waɗannan su ne desk ɗin ajin da nake koyar da 'ya'yan wasu nan shi ne wajen shan ruwan makarantar da ake koyar da 'ya'yana wannan shi ne wajen shan ruwan makarantar da nake koyar da 'ya'yan wasu wannan ne ban ɗakin makarantar da ake koyar da 'ya'yana wannan ne ban ɗakin makarantar da nake koyar koyar da 'ya'yan wasu wannan shine rufin ajin da ake koyar da 'ya'yana wannan shine rufin ajin da nake koyar da 'ya'yan wasu yanzu dai duk kun gani ko to abin da zai ba ku mamaki na ga wani malami yana komen yana ta'aliki akan wannan kaset ɗin, wai wannan ɗan tarzoma ne shi malamin ba shi malamin shine ɗan tarzoma fa ba ka fahimci zancen ba yana nuna maka ne dala a china ne yake karantar da yana karantar da yara firamare sai ya nuna maka ya wannan shine ajin da nake koyar da 'ya'yan wasu nan kuma sai ya nuna maka wata aji inda kasan ɗakin akuya ka gane ko wannan shine inda ake koyar da 'ya'yana sai ya nuna maka wannan shine blackboard da ake koya ‘ya'yana sai ya nuna nasa ce wannan shine da Allah a zo tambaya kai malamin da kake cewa wannan ɗan tarzoma ne yanzu wanda suka saci kuɗinmu suke ɗauka ƴaƴansu su kai kasashen can a karantar da ƴaƴansu da shi wannan da ya fito yana fayyace gaskiya wanne ɗan tarzoma yanzu wanda wai malami ne fa ya fito yake challenging din wannan abin da ya yi wannan fa ana yi ne fa wato wannan bilal yanzu wannan dan belon ya fi wancan malami so ɗari don wannan yana iya ya faɗi gaskiya wancan malami kuma makaryaci ne Allah yana cewa wa kulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lizalimina naran an bayan zancen ko to yanzu me yake nuna anan a yanzu da me China ta fi mu inda kasan nan zaka ɗauka ka mallaka ta a hannun china kafin nan da shekara goma zuwa ishirin to sai ka yi sha'awar nigeria fiye da china fiye da dubai dubai da mai bi mu adalci shugabanni ne adilai suka samu shi yasa kuke zuwa can ku huta, ku siya gidaje ku je kuna shakatawa amma inda kuma ba ku saci mu ba ba ku saci kuɗin al'umma ba da yanzu duk wani abu na ci gaba ba wani wanda ya isa ya nuna mana a nan duniyan don arzikin da za mu wadaci kanmu Allah ya bamu kai Mara yusuf kafin ka samu kasa irin ta nigeria wallahi yana da wahala komai Allah ya bamu komai golagolai Allah ya bamu mai Allah ya bamu kasashen fudadde duk abinda kake so ka shuka zaka shuka yasra Allah ya bamu ba don ma albarkan da kasan take ciki ba malam yusuf irin kasan da irin kuɗin da ake wawura kana sammani yanzu nigeria da, da, ba shafe mu ba mutum ɗaya in ya wawari kuɗi sai ka, zauna ka yi tunani shekara baka gano ya mutum me zai yi da wannan kuɗin ba shekara za ka yi tunani baka gama lissafin ba yanzu a wannan gwamnati an ce an ba da hanya guda ɗaya tiriliyan goma sha biyar tiriliyan tiriliyan tiriliyan goma sha biyar hanya kwaya ɗaya to in ba a nigeria ba ina za a yi ta don mu dawo har yanzu yau da nima na zama ɗan bello fa <laughs> ana magana ana magana a wai zancen ba to ga wata kuma guda ɗaya kai Allah ka kiyashe mu Nigeria kasata Allah ka cici Nigeria eh Allah ka ba mu gabanni. to yanzu mu dawo malam Yusuf ba a yi mana gori ba 'yan izala sun ji an ci ai wannan mutumin kirki ne kaza da kaza shugaban hukuman alhazai me sunansa eh jalal waye abdul jalal wani, wani abu ko to abdul jalal dai addu'a mu ya kama shi ba mu yi masa addu'a nan ba shugaban yan izala ya ce mafi yawa wanda aka biya musu malaman da aka biya musu kudi alu sunna ne suka tafi aikin hajji muka ce to Allah ya bi mana kadu ko ba mu fada ba ba mu da yanci ba zalunta mu aka yi ba mu ba yan kasa ba ne ba mu fi yan izala yawa ba a kasan nan sai me dalilin da za a sa malaman yan izala su fi na yan ɗarika akwai dalili to Allah ya kama shi maganan nan ni da aka gaya mun ya kai wajen wata ban yi maganan ba ne wani ya turo mun ya ce mala eh addu'an kafa ta ci fa na ce me ya faru ya ce wannan mutumin addu'an da aka yi masa to Allah ya kama shi efcc sun dira masa ka bayan zancen ko ban yi magana ba saboda a baki ya gaya mun to sai gashi nan jiya wani ya tura mun ka gane ko shi jalaluddin din nan ana neman 90 billion 90 billion a haikin hajjin bana na 2024 biliyan 90 ba goma ba miliyan ba ba ku dawo da hayyacinku biliyan da zu dan bello ya fassara mana me biliyan in ba ku fahimta ba miliyan ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya so dubu shine biliyan ɗaya ka fahimci zancen nan miliyan ɗaɗɗaya so dubu ɗaya shine biliyan ɗaya to wannan ɗin casa'in suka ɓata a hannunsa sun yi dabo a a'a ko ni ma ban sani ba kun fahimci zancen nan don Allah in ba a Nijeriya ba a ina irin wannan abin zai faru wannan fa kar ce ba kwantarok na hanya aka bayar ba? kar ka ce wannan fa a'a gina gada ko wani a wannan fa aikin hajji ne fa wannan fa aikin ibada ne ba? aka bayar na shekara ɗaya biliyan casa'in an ce ba a gani ba ba ni na faɗa ba balle ka ji haushi na gashi nan eh gashi nan biliyan casa'in ya bata in ban da ani biliyan casa'in dana in na gaya maka aikin da zai yi ni kan mu dawo mana as ayi ayi ayi makarantu standard a bada miliyan ɗari a biliyan ɗaya nawa za a samu eh eh miliyan ɗari a biliyan ɗaya eh kai ku dakata mana guda biyar eh ba miliyan ɗaya ba ba a miliyan ɗaya eh a gina makarantu miliyan 200 guda biyar za a gina eh makaranta guda biyar za a gina a biliyan ɗaya to in aka dawo biliyan goma guda nawa za a samu in aka samu guda goma yanzu a miliyan in aka ba da biliyan biyu kaga za a samu goma kenan ko to za a samu guda hamsin a biliyan goma masu kyau su tanda har kwamfuta sai an sa AC za mu sha ‘ya'yanmu su sha kamar zato wannan a goma kenan ba a biliyan goma kenan ba za a samu hamsin dala a hamsin nana guda guda goma nan local government nawa muke da shi a adamawa 21 to guda hamsin in aka gina a adamawa kada tsammanin mu za a yi kukan makaranta wani ba biliyan goma kenan fa sannan kuma ka ɗauko biliyan goma ka gina asibiti guda ɗaya tak biliyan goma ka san dai za a ce ba ba irinta a adamawa ku fahimci karatu nan ba to amma to bari dawo da ku karatu wannan kujeran da shi jalal ya hau kafin ya hau amini na ya hauta amini na ya hau kan kujeran nan yayi tun da ya hau da ya gama tenuwansa na farko suka ce a kara masa sai da ya sake yin double yayi shekara takwas akan kujera amma mala yusuf cikin shekaru goma nan kowane shekara sai ya mayarwa gwamnati kudi sai ya mayarwa gwamnati kudi ba amini na ba ne na ce ranka da to duk yadda muke nan <laughs> ba irin kujeran hajji koko ya ce ya malam kai hakuri Yace ce wallahi wannan bayan ya sauka kenan fa tun da ya hau har ya sauka billahi la ila illa ban taba rokansa ya bani kujeran hajji ba shi kuma bai bani ba kamar zancen ko bayan ya sauka muke hira sai yake ce mu yace wallahi tallahi mala ali billahi ne ce duk mutumin da kaga ya tafi aikin hajji ni na bashi to da kudi na biya masa da kudin aljuhuna na biya masa ya tafi ya ce ta inda ake samu kujeru kyauta ya ce kamfanonin jirage da muka muka ba su aiki su ne za su ce eh, ranka da ya eh, ga kujera goma ishirin hamsin su za su zo su baka to shi ne zan ce malayi su ya eh, ga kujera ɗaya kai magana ka ɗaya mutawakil eh a mutawakil sai ce ai akwai mutanabi a to ga uku kamar zancen ko to yace da haka ake samun kujerun yace to yace wallahi tunda na hau har na sauka ban taba karban kujera kwaya ɗaya a kamfanonin jirage ba yace to malali in na karbi in suka yi laifi ya zan yi in hukunta su kamar zancen ko ne kuma annabi ya gaya wa wani sallallahu alaihi wasallam aka sashi ya je tara kudin kudin a zaka da ya je ya tara ya dawo sai ya ga an raba zakan kashi biyu wasu a gefe wasu a gefe manzo Allah ya ce ya Bilal ka tashi mana ka hada wannan dukiyar a na naga kun raba min hankali Bilal ya tashi zai hada su a ɗaya. sai shi wannan mutumin ya tashi ya ce ya rasulallahi ya ce a wannan fa ba naku ba ne wannan shi ne naku wannan shi ne nawa an hadisi ne imam buhari ya ruwaito shi eh? an abi humaidin sa'idi annan rasulun ista ista'amala amilan ya sa wani ya yi masa aiki ma'ana ya je tara kudin zaka faja'a hul amilu shi wanda aka sashi aikin sai ya je ya gama aikinsa ya dawo hina faraga min amali lokacin da ya gama tara zakansa ya zo fakala ya rasulallahi haza lakum wa haza uhudiya li wannan shine zakarku da kuka sani wannan kuma da na je kyauta aka bani kuna jin zancen sai manzo Allah ya ce amma ba'adu eh da ya ce haka a fala ka attafi baiti abika wa ummika fa nazarta ayyuhuda laka amla me yasa ba za ka zauna a gidan babanka ba da jatumarka ka gani ko za a kawo maka hadiyan ko ba za a kawo maka hadiyar ba sai da muka aike ka ka zama minista ka zama ciyaman na hajj commission wani ya ɗauka ya baka kujera goma wani kamfanin jirgi ya baka kujera ishirin me yasa baka zau lokacin da kana gidan babanka da jatumarka kamfanin jirgin bai zo ya baka ba ka ci gwamna wani ya ɗauko maka motar alfarma ya baka miliyan ɗari biyu miliyan ɗari uku lokacin da baka hau gwamnan ba da kana zaune a gidan babanka me yasa bai ɗauka ya baka kyautan jibdin ɗin ba shine fa ma'anan hadisin ya isa bai isa ba da aka yi sallan isha'i manzo Allah ya hau kan mimbari ya gode wa Allah ya yabi Allah ya ce amma ba'adu ya ce bayan haka ku saurara ma balu amilin nasta'amiluhu fa fayakulu haza min amalikum wa haza uhudiyali me yake samu sashin mutane za mu sa shi ya zama chairman za mu sa shi ya zama chairman committee za mu sa shi ya zama gwamna za mu sa shi ya zama minista za mu sa shi ya zama to senator za mu sa ya zama shugaban kasa ya je ya dawo ya ce mana da na tafi wani ya bashi jib guda biyu na miliyan ɗari hada korobe me yasa zai yi mana haka me yasa lokacin da yake a gidan baba wannan da lafazin ne ya faɗa zai zo ya ce mana wannan shi ne kuɗinmu wannan shi ne a kyauta aka bashi eh a balaka adafi baiti abihi shin ba zai zauna a gidan babansa ba wa ummihi da jatumarsa fanazara nazara ya gani hal yahuda lahu amla shin za a kawo masa wannan kyautan ko ba za a kawo masa ba a'a maganar ku gaskiya ne inda za a kawo masa ba mun san shi ba kafin ya zama gwamnan ba mun san shi ba kafin ya zama chairman din ba mun san shi ba kafin ya zama senator din ba mun san shi ba kafin ya zama member din akwai wanda ya dauko ya bashi kyautan miliyan daya akwai wanda ya kawo masa motar miliyan goma akwai wanda ya kawo masa motar miliyan ɗari akwai wanda ya kawo masa boyar katon guda sai da ka zama gwamna wani ya je ya suyo maka katon na, na, na, na boyar ya ce ka shiga ofis da shi me ya sa lokacin da kada gidan babanka bai so ya kawo maka ba me ya sa lokacin da kada gidan jatumar ka bai siya ya so maka ba me ya sa manzan Allah ya yi ba ya gaya masa ba shi kadai bai wadatar ba saboda manzan Allah ya isar da sako da duk duniya har a hura kafo shine ya hau mimbari ya ce to mutum ya zauna a gidan babansa da jatumarsa mana idan ya gani in za a kawo masa kyautar. ana fahimtar karatu malam shari'a fa tarwal take idan za a ta a bita in ba za a bi ta ba a ji a shiga uku bai saya ba ba sai manzo Allah ya ce a falaka ada fi baiti abiki wa ummihi fa nazara hal yuhdalahu lahu amla fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi na ransa da annabi muhammadu na ransa da ubangijin da ran annabi muhammadu yake hannunsa la ya gullu a hadukum ɗayanku ba zai yi gilli ba ya boye kayan jama'a min ha shay'an da wani abu illa ja abihi yawmal kiyamati a ranar kiyama sai ya zo da shi ya hamilhu ala unukihi yana ɗauke a wuyarsa wannan biliyan casa'in din nan billahi la in ta tabbata gaskiya ne sai chairman na hajj commission sai ya zo da shi a wuyarsa a ranar kiyama idan gida ya siya sai gidan an daura masa a kansa in jibajibai ya siya sai an ɗaura masa a kansa wallahi azimu in ba haka ba sai ranar kiyama ne bai tashi ba wannan kwamishinan da ya saci kudin al'umma a kano ya je ya siya aka ce hotel in ya tabbata haka ne a ranar kiyama in ba a daura masa wannan hotel din ba Allah ya sine min albarka wallahi azimu sai an daura masa a ranar kiyama mutane sun dauka wasa idan baka fahimta ba karka ce nayi maka rantsuwa ta wofi hadisi na dogara da shi a'a ai sai na karanta wannan hadisi ina maganar lokaci an fahimtar zancen ko hadisi ne muttafakun alaihi an fahimtar zancen ko manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an abi hurairata radiyallahu an kala kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yaumin abu hurairata ya ce wata rana manzan Allah ya zo ya yi mana hudu ba a wata rana kama ya tashi fina a cikinmu ya tashi ya tsaya ya yi mana hudu ba fazakara ya ambata a cikin zantuttukansa algulula boye kayan jama'a kamar zancen ko ya yi mana nasiha fa'azzamahu ya girmama lamarin wa amrahu ya nuna girman masifar da yake cikinsa sun makala sai manzo Allah ya ce la ahadukum yaji'u yawmal qiyamati ala rakabatihi ba'irun lahu ruga'un yaqulu ya rasulallahi ajizni fa aqulu la amliku laka shay'an qad ballagtuka yace zan gamu da mutum a ranar kiyama fa yaji'u zai zo da kansa ya same ni fa yaqulu yace ya rasulallahi a gizni eh zai zo la hadu ahadukum zan gamu da ɗayanku ya ji uyawar kyamati zai zo a ranar kiyama ala rakabatihi ba'irun an daura masa rakumi a wuyarsa rakumin yana kuka irin kukansu sai mutum ya ce ya rasulallahi a gizni ya ti manzan Allah ka taimake ni ɗan rakumin nan ne na boye a cikin dukiyar al'umma ga shi Allah ya kama ni a taimake ni manzo Allah ya ce la amlilu ba zan taimake ka ba billahi ne shugaban adalci la amliku laka shay'an ba abin da zan amfane ka yau a wajen Allah babu taimakon da zan yi maka kad ablaktuka hakika na isar maka da sako na gaya muku haramun ne Allah ya ce wa man ya yagulul yati bima galla yawmal qiyamati duk wata ya yi gululi to zai zo da shi a ranar kiyama ban gaya muku ba to wuce kaya wuce kai wuce da rakumin ka kada koroi baru ana fahimta la qulfi yanna ahadukum zan sake gabuwa da ɗayan ku yaji yawal kiyamati zai zo a ranar kiyama ala rakabatihi farasun lahu hamhamatun wa huwa sautul farasi fi ma duna sahili wannan shi kuma yana ɗauke da doki gib gib gib zai zo mu hadu da shi ita ya a jisni ya ma'aikin Allah ka taimake ni ga halin da nake ciki ya ce la amliku laka shay'un zan taimake ka ba maza ka wuce da abda na isar maka da sako maza wuce da abu na shima shima shima shima me sunan shi dokin yana kuka yana haniniya amma ba yadda yake haniniya mai karfin ba mai dan sauki an wuce wajen ko ba a wuce ba a banzancen ko to daga nan kuma za a zo na biyu na uku ko sai zo su gamu da manzan Allah eh? yau malki yamati alara ka shatun laha suga'un shi kuma wannan yana dauke da taure zai gamu da manzan Allah ya kuru ya rasulallah a gisni ya ma'aikin Allah ka taimake ni yana eh <laughs> billahi zai haka manzo Allah yake yana eh ka san wai kun san ma'anar wannan kukan yanzu kawai ta tafiya sai ka ji an eh ba za ka goyi ka gani ba ashe ma mudi ne fa da akuya shi ma ya dauka eh a'udhu billahi min wani shi ma ya muna ganin shi haka ina kana ganin shi haka ya sa ta shi ma kamar ce ko sai ya ce to kai ma haka eh wuce la amliku laka shay'an kad na na isar maka da sako wuce da kayanka la ulfiyan na ahadukum zan gamu da ɗayanku ya ji yawmal qiyamati ala rakabatihi nafsun laha siyahun zan gamu da wani kuma shi yana ɗauke da rai yana ɗauke da mutum mutumin yana ihu sai ce ya rasulullahi a gisni ya ma'aikin Allah ka taimake ni ya ce masa la amliku laka shay'un kad balagtuka na isar maka da saku je ka da ulfiyanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati ala ta riqa'un ku ya'ani yana shi kuma wannan yana dauke da summa riga ma ya sata rigan iska yana kada shi yana fito sai ya ce masa ya rasulullahi ka taimake ni ya ce babu abin da zan taimake ka la amliku laka shay'an kad na isar maka da sako haramun ne ka taba kayan wani la ulfiyanna ahadukum ga na karshen yaji'u yawmal qiyamati ala rakabatihi samitun shi kuma a wuyansa yana dauke da shuru kun san shuru <laughs> dala <laughs> yana dauke da dala yana dauke da billions shi baya kuka ai baya sai nawi wala ta sai nawi kai ci shuru manzo Allah ce samitun shuru yana dauke da shuru silent eh baya magana zai zo da shi ala rakabatihi a wuyansa fa ya kulu sai ya ce ya rasulallahi a gizni ya ma'aikin Allah ka taimake ni manzo Allah ya ce la amliku laka shay'an wallahi ba za amfane ka da komai ba wuce malam kad ballaktuka na isar maka da sako muttafaqun alayhi hadisi ne an yi muttafaq buhari da muslim sun rawaici wannan hadisi saboda ka karka yaudari kanka wannan jin daɗi na lokaci kaɗan da zai zaka ji shi ka je wannan wannan azaba ta lahira kadai a ka ina zaka tafi da shi wallahi azimu in gida dubu kake da shi sai an ɗaura maka a abuja ba kana da gida ba a dubai kana da shi a saudiya ma a kudin haramu ka kai shi gida mai sarki kasa mai sarki hotel din da aka ce aka saya nan fa yana nan a cikin ka'aba ne fa a cikin harami yake kudin sata an je an siya kaya da shi kun san hijirul ismail din nan ba fa maganar musulunci a jahiliya ba da za a gama za a gina ka'aba kamar bai da malai yusuf akwai in ka a jikin ka'aba din akwai wani guri ana ce masa hijirul ismail an kewaye shi haka a jikin ka'aban a cikin ne ma indororon nan yake ciki za ku iya ku shiga ku yi sallah ku fita to wannan a cikin ka'aba yake asalinta a cikin ka'aba yake a jahiliya suka ce ya kamata su sabanta ginin ka'aba suka ce amma mun hada kowa da Allah don girman Allah kar mutum ya shigo mana da kudin haramu ya je kawo mana kudin halaliyarsa da shi zama gina ɗakin Allah ana tarawa ana tarawa aka tara aka tara har aka gaji har aka kosa kudin bai haɗu yadda za a gina kaban gaba ɗaya ba wani a jahiliya ba suka ce to me shawara shawara suka ce eh, tun daga mu amfani da iya abin da zai gina gurin da zai gina sauran mu bari tun da shine abin da muka samu halaliyar mu toto muyi yi amfani shine sai suka gina ka'aban sai suka rage ta suka bar wannan bangaren to a jahiliya in za a yi haka kai da ka zo ka gamu da muhammadu rasulullahi ya isar maka da sako duk halal ya gaya maka duk haram ya gaya maka amma daɗin mota ya ɗebe ka daɗin ac ya ɗebe ka daɗin ka ji daɗi na lokaci kaɗan ya ɗebe ka ka kwashe kudin al'umma dubbai miliyoyi kana gani kai kana da wayo kana da dabara kana da hikima gashi ne tun anan duniyan dabaran da kayi da hikiman da kayi da kone-kone da kayi rad abawurin da ka kewaye kamfanin da ka boye kayi dukka gashi ba mu je lahira ba ana fallasawa ina ranansa saboda ka mu ji sauran Allah mu gyara mu wallahi abin da ya sa muke faɗa irin wannan ba don mutum mutuncin wani ba ne a'a don mu gyara ne mu gyara kasanmu yadda sauran kasashe suka gyara kasansu mu ma mu gyara namu kuɗin da kuke sacewa ku kai kasashen waje ku siya hotel ku gina makarantu ku ga akwai wani gwamna a kudu nan ya je ya gina katon university a ghana wani tsohon gwamna da ya gina suna gamawa sai mutanen ghana suka ce to duk abinda makaranta za ta samu 60% ne namu kai naka 40% ce ah, ya za ka ce a ah, ba maganar su surutu in ba ka so ka dauki kayanka ka tafi zai iya ya ɗauka ba gama da shi ba to yanzu makarantar da in a nigeria ya gina duk da kudin sata ne al'umma ba za su amfana ba to shi ne fa wani fa in ya je ya boye kudin in ya mutu bayan da za a yi kudin ya dawo nigeria wani satan da kudin da aka je ake boyan ba kai ka je ka ga billions of naira ka ajiye in za ka ɗauka akwai doka ba za a wuce a rana daya a baka dala dubu goma ba ko dubu ishirin kai da ka kai in bob san suka ce basu yadda ka ɗauki kuɗin kuma in bob ka fito da shi ba sai dai a baka kaɗan kaɗan kaɗan a guzura maka a haka ba yanzu kuma malam lokaci ya kawai mu tashi abubuwan wallahi bakin ciki shi yasa na yadda da wata wata mata da aka sa ta EFCC something waziri ko wace ce wata mata eh Farida waziri ta ce wallahi ya kamata duk wanda za a sa shi shugabanci a Nigeria ya ce ya kamata a kai shi a gwada kwakwalwarsa a gani saboda bala'o'i da ta dinga gani bala'i ne mana mutum ya tara abin da ba zai ci ba ba zai iya sha ba mahaukaci in ba mahaukaci ba ba wanda zai yi wannan abu tariki ta ce ya kamata wayannan ɗan adam mai hankali zai ci a kai a ji a dinga gwada kwakwalwar mutanen Nijeriya. ba daidai suke ba in ji Farida Waziri